Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد kamo rediyo VOH Hausa a cikin shirin sa na safiyar Lahadi. Muhammad Amin Ibrahim kyawa ke muku sallama kuma zai jagoranci shirin. Ga kuma irin abubuwan da zamu gabatar muku. Da farko za mu fada karanto muku cikakkun labaran duniya. Bayan nan sai mu kawo muku shirin nan na duniyar mu a yau. Daga shi kuwa sai mu kawo muku shirin nan na muryoyin masu saurare. Daga nan sai shirin nan na mu koyi harshen Farisanci. Daga karshe mu karkare shirin namu da shirin nan na Afirka a yau.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 Shirinmu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato karfe 5 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 19 da 15,320. Sai kuma shirinmu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato sha ɗaya da minti ashirin zuwa sha ɗaya da hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohas dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin mu na dare kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da minti ashirin zuwa bakwai da minti ashirin agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 11870 za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. To yanzu kuma sai a saurari cikakkun labaran duniya. Labarin duniya da farko ga kanunsu. jagoran jin halin musulunci ne ya jaddada goyon bayansa ga al'ummar falasɗin an buɗe taron ƙungiyar ƙasashen afirka a birnin addis ababa ƙungiyar jihadun islami ta falasɗinu ta ce ba za su taɓa yin watsi da mugun da kare falasɗinu da kudus daga 'yan mamaya ba to yanzu ga cikakkun labarun jagoran juyin halin musulunci na iran ya jaddada goyon bayan iran ga al'ummar falasɗinu a jawabin da ya gabatar a lokacin karɓar bakuncin jakadu da wakilan ƙasashen musulmi a birnin tehran da kuma baƙi da suka halarci gasa alkur'ani mai tsarki na ƙasa da ƙasa tare da tunawa da ranar da aka aiko ma'aikin allah mai tsira da aminci da iyalan gidansa wato yawon mab'ath jagoran juyin juyin halin musancin sai da aliyu khamna ya tabbatar da cewa iran a hakikanin gaskiya ba ta tsoron kowa tana kuma kare al'ummar falasɗinu ta hanyoyi daban-daban saboda haka ne ya sa makiya suke ɗaukar matakan tursasawa a kanta jagoran juyin juya halin musulunci na iran ya mika saƙon taya murna ga al'ummar iran da al'ummar musulmin duniya ga baki ɗaya dangane da wannan biki na ranar aiko ma'aiki mai tsaya da aminci da iyalan gidansa wata babbar baiwa ce da allah ta'ala yi wa dukkan bil'adama kuma ita ce ni'ima mara misaltuwa jagoran ya da cewa akwai dubban kyawun abubuwan da ke cikin alkur'ani mai tsarki kuma koyarwar addinin musulunci na hakika waɗanda aikin annabci ya zo mana da su yana ƙalubalantar rarrabuwar kawuna da koma baya da rauni a fagen ilimi da aiki an buɗe taron ƙungiyar ƙasashen afirka a birnin addis ababa a jiya asabar ne dai aka buɗe taron ƙungiyar tarayyar afirka a birnin addis ababa domin tattauna manyan ƙalubalen da nahiyar take fuskanta a yayin jawabin buɗe taron babban magatakardar majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi kira ga ƙungiyar da ta ƙara himma wajen tabbatar da zaman lafiya a yankunan da ake rikice-rikice daga cikin muhimman ƙalubalen da ake fuskanta a nahiyar da akwai fari a yankin zirin afirka faɗace-faɗace a ƙasar demokuraɗiyar congo da kuma ta'addanci a yankin sahel da akwai shugabannin ƙasashe talatin da suke halartar taron na addis ababa babban magatakardar kungiyar majalisar Dinkin duniya ya kuma ce a halin da ake ciki yanzu al'ummar nahiyar da sun kai biliyan ɗaya da rabi suna fuskantar ga garumar jarabawa ta fuskoki da dama tun a ranar juma'a ne dai wasu shugabannin gabashin afirka suka yi wasu taruka na bayan fage a adas ababa ɗin da ya mayar da hankali akan yin kira ga 'yan tawayen m23 da su janye daga wuraren da suka kama a cikin ƙasar jamhuriyar demokuraɗiyar congo shi kuwa firaministan ƙasar habasha abi ahmed ya jinjina wa ƙungiyar ta afirka ne a karo ta taka dangane da batun zaman lafiya a yankin tigray to kuna tare da radio biyu hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran ƙungiyar gwagwarmayar musulunci ta jihadul islami a falasɗin ta ce ba za mu taɓa yin watsi da gwagwarmayar kare kai daga yakin 'yan sahayoniya ba a wata sanarwa da ƙungiyar ta jihadul islami ta fitar a jiya asabar ta bayyana cewa birnin kudus zai ci gaba da zama wani alami na haɗin kan larabawa da al'ummar musulmi kuma duk yadda 'yan sahayoniya za su kai koli wajen ta'annatin da suke yi ba zai ba su halaccin ci gaba da wanzuwa a cikin ƙasar falasɗinu ba bayanin na ƙungiyar islami dai ya zo ne a daidai lokacin da al'ummar musulmi suke tunawa da ranar aiko ma'aikin allah da kuma isra'i da mi'raji inda ta ce faɗi tashi da a kan 'yanto da masallacin kudus da dukkanin palestino wani nauyi ne da ya rataya a kan dukkanin larabawa da kuma al'ummar musulmi har ila yau bayanin ya ci gaba da cewa isra'i da mai iraji suna kara tabbatar da alakar da ke tsakanin biranen maka da kudus da kuma ƙidar musulmi yana kuma sake tunawa larabawa da musulmi nauyin da ya rataya a wuyansu bayanin ƙungiyar jihadul islamun ya kuma yi jinjina ga dukkanin shahidan plus da suka kwanta dama wajen kare mutuncin kasar iraji tare da 'yan addu'ar samun lafiya ga waɗanda suka jikata akan kan wannan tafarkin tunusi ta jaddada goyon bayanta ga libya domin gudanar da harkokinta da kanta ƙasar tunusi ta jaddada goyon bayanta ga yunkurin libya na samun kwanciyar hankali a cikin ƙasar a yin gana wasa da takwaransa naja'ul al na libya ministan harkokin wajen ƙasar tunisia nabil ammar ya jaddada cewa ƙasarsa na goyon bayan ƙasar libya da kuma goyon bayan ƙoƙarin libya na cimma wato matsaya a fagen warware rikicin ƙasar wanda zai samar da tsaro da kwanciyar hankalin al'ummar libya da kuma kiyaye 'yancin kai da ɗaukaka matakin yanke shawarar ta kan harkokin cikin gida da kuma iyakokinta a zaman tattaunawa ɓangarorin biyu sun ƙara jaddada bunƙasa dangantaka take su a fannonin tattalin arziki cinikayya da fannonin ƙarfafa gwiwar zuba hannun jari a tsakaninsu da dangantakar 'yan uwantaka da haɗin gwiwa da kuma ci gaba da aka samu kan hanyar da za a bi wajen warware halin da ake ciki a ƙasar ta libya to ƙarshen labarin duniyar kenan To labaran duniya ke naka saurara yanzu kuma sai mu je shirinmu na gaba to shirin na duniyar mu a yau tare da Mustapha Adam. duniyarmu a yau. Ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin duniyar mu a yau. shirin ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi siyasar kasa da kasa To a yau za mu yi dubi ne akan yakin ƙasar Ukraine da tasirinsa a kan siyasar ƙasa da ƙasa da kuma yadda dukkanin ɓangarorin da suke rikicin suke kallonsa wato rasha a ɗaya gefe da kuma amurka da ita ukraine da ƙawayenta na nato a ɗaya gefen da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. daga lokacin da yaƙi ya barke a ƙasar ukraine an samu bullar jayayya da rikici da saɓani a tsakanin manyan ƙasashen duniya wannan rikici da jayayyar dai ya sa wasu manazarta suke bayyana shi da cewa abin da yake faruwa ɗin yaƙin duniya ne na uku ta wani salo wasu kuma suke bayyana shi da cewa share-share ne na shiga yaƙin duniya ɗin a nan gaba. kuma saboda manufar rasha a wannan yakin shine hana kasar ukraine shiga cikin kungiyar jajeniyar tsaro ta nato ba wai son cin kasashe da yaki ba amurka tana daukar hakan a matsayin wani babban kalubale ne ga tsarin da yake tafiyar da duniya da take jin cewa ta ce mafi tasiri a cikinsa. akan wannan dalilin ne amurkan ta sha alwashin hana rasha samun nasara ta kowace fuska don haka za a iya cewa abin da yake faruwa kaddama ce da rikici a tsakanin rasha a gefe ɗaya da kuma amurka da ta ɗaya gefen da ukrainiya take cikinsu shi yasa wannan yakin zai zama yana da nashi tasiri a fagen siyasar ƙasa da ƙasa kuma har yanzu wannan yakin yana ci gaba duk da cewa ya shekara ɗaya da ɓarkewa kuma babu wanda zai iya yin hasashen cewa ga lokacin da zai tsaya kuma tantance tasirinsa baki ɗaya ta kowace fuska a cikin siyasar ƙasa da ƙasa abu ne mai wuya a wannan lokaci sai dai duk da haka za yi ishara da wasu daga cikin waɗannan fagagen da yakin ya tasiri kamar yadda dr hassan nafi'u ya ambata a cikin wata ƙasida da ya rubuta a shafin almayadin da ake yi a ƙasar labanon shafin armayadi na kasar labanon daga cikin bayanin da marubucin wannan kasida ya ce shi dai wannan yakin ba wai haka kawai ya barke ba ba tare da share fage ba ya ce tushen wannan yakin ya koma ne tun zuwa lokacin shekara ta 2014 bayan wani bore da aka yi a cikin kasar wanda ya kifar da gwamnatin da take da alaka da masko sannan kuma sabuwar gwamnatin da aka kafa ta jefa rayuwar masu magana da harshen rasha cikin kasar ukraine cikin hatsari a wancan lokacin rasha ta mai da martani ta hanyar shiga da ya kai ga shimfiɗa ikonta a tsibirin crimea sannan kuma da yarjejeniyar nan da ake kira ta donbass wacce aka yi a minsk babban birnin kasar belarus a ƙarƙashin waccan yarjejeniyar dai gwamnati ukraine ta amince da ta baiwa yankin donbass wani yanayi na musamman wato yin la'akari da al'adunsu da harshensu na rashanci. kuma saboda gwamnatin kasar ta yi wannan jejeniyar ne ta kuma rattaba hannu a kanta tare da rasha ya zamanto aka samu dawowar zaman lafiya na wani lokaci a cikin yankin da dambas sai dai ba a je ko'ina ba aka samu rikicewa al'amura inda yankin na dambas ya sake fuskantar wani sabon shirin ta yaƙi daga gwamnatin ukraine wanda rashin take ganin cewa zuga ce ta kasashen yammacin turai to bisa waiwaye dama irin waɗancan zanga-zangar da aka rika yi a ƙasar ta ukraine a shekara ta 2014 ya kai ga kifar da gwamnatin da take da alaƙa da rasha ya yaya kallabi a kan yadda ƙasashen turai bisa jagorancin amurka suke amfani da ƙungiyoyin fararen hula domin ganin cewa sun cimma wasu manufofinsu na siyasa a wasu kasashe da suke adawa da su domin bayan wannan abin da ya faru ƙasashen na turai sun ingiza wasu daga cikin irin waɗannan ƙungiyoyin yin bore nan da can a ƙasar rashin su dalilai daban-daban to idan muka koma kan tasirin wannan yaƙi za mu ga cewa rasha ta sake komawa cikin ƙasar ta ukraine ne bayan da wacce jajjeniyar ta zo ƙarshe wato tun daga shekara ta 2014 zuwa ta 2022 rasha ta yi ta ƙoƙarin ganin cewa an samu warwarewar saɓanin da ake da shi a tsakanin yankin ukraine ke kai wa hari na donbass da kuma wato al'ummar wannan yankin abin da ya ci tara sannan kuma a wannan tsakanin rasha ta nemi amurka da nato da su ba ta lamuni akan cewa ƙasar ukraina ba ta shiga cikin wannan ƙungiyar ta nato ba sannan kuma su hana sojojin ukraina kai hare-haren da suke yi a yankin donbass to da yake amurka ita ce uwar gayya a ƙungiyar nato ta ki amincewa da a wa rasha wannan lamunin maimakon haka ma sai ta rika yi wa ukraina ingiza mai kan turuwa akan ɗamfara harkokinta na tsaro da na kungiyar ta nato da kuma ita amurka wannan shine abin da ya sa rasha ta ɗauki matakin da ta ɗauka na ƙarshe na ta yaƙi a kan ƙasar ta ukraine da zumar hana ta shiga cikin ƙungiyar jijiyar tsaro ta nato to su kuwa kasashen turai da amurka da nato suna amfani da cewa abin da rasha ta yi keta dokokin ƙasa da ƙasa ne kuma ƙasar tigiraniya duk da cewa ba mamba ba ce a cikin nato amma tana da wata alaƙa ta musamman da ƙasashen da suke mambobi a cikin ƙungiyar amma za su kauce wa yin yaƙi gaba da gaba da ƙasar rasha don haka suka ɗauki matakin cewa za su taimaka wannan ƙasa da makamai amma a lokaci za su kaucewa yin yaƙi gaba da gaba da ƙasar ta rasha to magana kare dokokin ƙasa da ƙasa dai zance na siyasa domin ita amurkan ba ta da kyakkyawan tarihi a wannan fage na cewa tana girmama ko tana ganin kimar siyasar ƙasa da ƙasa rasha ta shirinta yaƙi ne a kan ukraine da sunan cewa wani hari ne na soja na musamman da farko ta fara kai hare-hare a kan babban birnin ƙasar ta ukraine wato kiev inda ƙasashen turai suka fassara shi da cewa tana nufin ta kifar da gwamnatin ukraine ne ta kuma kafa gwamnatin za ta zama mai yi mata biyayya sai dai ba a je ko'ina ba rasha ta canza tsarin yakin inda ta janye sojojinta zuwa yankunan da suke gabaci da kudancin ukraine kadai kasashen turai sun fasara haka da cewa koma baya ne rashin ta samu saboda tsayin dakal al'umma ukraine wajen fuskantar ta sannan kuma a lokaci ɗaya na nuni da cewa sojojin rasha suna da matsala ta tsari da gini da kuma rashin sanin abin da ya kamata su to koma dai yaya lamarin yake abin da ya faru na sauraron ra'ayin jama'a a yankunan lugansk da donetsk sannan kuma da harrison da zaporozhia inda suka yanke shawarar cewa za su kuma ƙarƙashin rasha da fita daga ƙarƙashin ukraine ya tabbatar da cewa lallai rasha da gaske take ba ta son ganin cewa nato ta karace ta sannan kuma a lokaci ɗaya wannan ya sa amurka ta sake jaddada cewa za ta da abin da za ta domin ganin cewa rashan ba ta samu nasara ba tare da cewa an na zargin cewa ƙasar iran kamar yadda marubucin yake cewa tana bawa rasha makamai musamman ma dai jiragen yaƙi marasa matuƙi wanda kuma iran ɗin ta bayyana cewa ta sai da rashin nema tun kafin ɓarke wancan yaƙin illa iyaka dai abin da ke tabbatarwa shine rasha ta dogara da ƙarfinta da makamanta wajen wannan yaƙi yayin da ukraine take samun makamanta baki ɗaya daga ƙasashen turai baya ga takunkumai da amurka ta kakaba wa rasha sannan kuma da makamai marasa iyaka take baiwa ukraine da zumar cewa za ta durkusa da rasha sai dai mafi tasirin wannan yaƙi yana kan ƙasashe ne masu tasowa da suka dogara da rasha da ukraine wajen shigo da kayayyakin abinci masu za mu dasa aya anan saboda ƙwarewar lokaci da fatan za a kasance tare da mu a lokaci na gaba domin sake jin wani dubin da za mu dangane da tasirin wannan yaƙi kafin lokacin nake cewa mu kasance cikin ƙoshin lafiya kafin mu karkare baki ɗaya bankwana kwana da kuma na gayyata ku zuwa mu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. To ga Hassan Barka ya shigo domin gabatar da shirin nan na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan mu haka da kuma sake haduwa a wani shirin na muririn ku masu saurare shiri ne dai wanda a ranar irin ta yau mukan baku dama ta isar da sakonnin ku na sada zumunci zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana alaikum rahmatullahi ta'ala barakatu gidan radon teran ina muku fatan alkhairi to da farko kuma zo karshen mako za gaishe gaishe ga yan uwa abokan arziki akwai haruna samari haruna idris samari wanda yake libya dan mutanen zandar akwai sanusi madattai akwai tasiru madattai akwai mm, tsoho mai albarka wanda yake babban birnin yamai yawa akwai sarkin aiki malam rabilu sarkin aiki na kasa baki daya akwai sulemani wanda yake maradi akwai dukkan yan damagaran din nan ina gaida su gaba ɗaya dukkan yan zaɓe san nan ina gaisar da su akwai mutanen agadas akwai shugaba uban tafiya ta kansa Hassan Barka ina maka fatan alkhairi insha Allah duka da wanda ya ji na ambatai da wanda bai ji na ambatai ba to duka ina gaya da kowa da kowa yan wannan babban gida da fatan alkhairi zuwa gare ku kuna tare da Ibrahim Shushana wanda yake garin Kasagi jamhuriyar Nijar jihar Maradi sai an jima a huta lafiya hazawa salam a gaida mana kowa da kowa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu radiyon Iran radio mai albarka muna jin daɗi kwarai dangance da karshen mako mako da kuke ba mu dama muna gaida yan uwa da amina arziki alkasun baba liman ahar daga jihar agadas a jamhuriyar niger shugaban kungiyar masu kira da sauraron rediyo ta afirka muna so mu gaida yan uwa da amina arziki musamman wakilanmu na jihohi da na kasashe ina gaida wakilinmu malam alhaji na bunu wanda ke kasar cote ina gaida shi kware ina gaida wakilinmu na ghana zaharaddin plaso rijiyar lemu wakilinmu na kungiyar masu kira da saurare ina gaida abdulmumin muhammad muhammad mataimaki na ne na kwamitin amintattu ina gaida wakilinmu na jihar da magaran sanushi madattai da mai watsa labarai kabiru sul usman ina gaida wakilin mu na maradi malam salifu ina gaida trezorier general muhammadu dan bari bari ina gaida mataimakin shi ibrahim haruna bingirawa da duka wanda ke cikin wannan kwamitin amintattu mamburori ina musu fata alheri ina gaida su allah taimake mai ba musu adarbo assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu alaikum sashen hausa na tera mai magana isu ne maɗatai da magaram jamhuriyar nijar na kira ku ganin maɗatai da magaram ina so ku ba dama in gaishe gaishe karshen mako da farko akwai wannan wakilin shirin hassan barka da ma'aikatan radio ta hirna baki da akwai sami shi yi shugaba ila mai kantir shayi garkin daura akwai wuri mori jikwari da magaram akwai kabiru sula usman mai sai da kayan gini ne bakin taransa da magaram akwai alkasin babali ma'aharam agaras akwai alkasun agaras ilis firizir a yanzu agaras akwai tasirin turi ya mai aski ba da kamar soja mai adaidaita sahu ne da magaram akwai lettero mai restoran bakin ofisar da magaram akwai musa na kaduna bukar niger akwai hamidu kalalafuwa difa akwai baban dama mamban da yana gaida a ɗahir zakin soya bulbaran akwai zanid alifeti feti akwai abokina abdulrahman abdoki akwai hussein star kasuwar kwalliya gwani lawan ali game da kura samariya haruna wanda yake libya na gode assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ta hausa jamhuriyar musulunci ta iran na godiya da kuke da dama don muke shiga shan mako da farko ina gaida tasu unguwar tudu siti tayar ina gaida udu mamadu ina gaida alkasim baba liman ina gaida da idikori abdul mana ina gaida hamsin mai ɗaukaka firizidan na maskira kira saurari jihar damgaram ina gaida rabuwar firizidan fandata na maskira kira saurari ina gaida da idikori ina gaida abdul kibiya ina gaida samariya haruna ina gaida sabi shehu garin karyani ina gaida isa ina gaida hassan alhaji umar ina gaida hussein star bakin kulla ina gaida muhammad dan bari ina gaida kadori digaga ina gaida tsohon albarka ina gaida samariya haruna ina gaida dukkan masu sauraron mu yan birnin da karkara kuma ina gaida yan kungiyar masu kira saurare jihar leshin da magaram jihar da magaram shugaba ramin s president fanata kuma ina gaida president na masu kira saurare cewa da alkasum abin limana abdurrahman sunana wanda aka yi sani da abdo kibiya na kira ku ne daga nan unguwar kadamari ta birnin da magaran a jamhuriyar nijar ina so a bani dama kamar yadda aka bamu dama duk ƙarshen mako mu gaida yan uwa da abokan arziki na farko ina gaida hassan barka shine mai watsa shiri da shi da abokan aikin shi ina mishi fatan alkhairi ina gaida abokina alkasim da ke agadas a ko kuma alkasim babaliman shugaba ne na kwamitin amintattu ina mishi fatan alkhairi ina gada mamman buniya awashe ina gada abokina sabu biola Hussaini sitar kaso kwaliya isu madattai sunushe madattai ina musu fatan alkhairi ina gada abokina abdulaziz n zero mushashayabu a unguwar kadamari ina gada sabu biola da sani sangwar mai magana abdurrahman wanda aka yi sani da abdo na kira ku daga unguwar kadamari ta birnin da magaram a jamhuriyar nijar. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau kun ba mu lokaci mu gaida yan uwa da abokan arzikin mu na farko dai ina gaida group al-muslim ina gaida group kwamitin amintattu ina gaida iliya hamidin nan mai ina gaida nazibi ibrahim ina gaida ibrahim haruna ina gaida hada mai kwamfuta ina gaida mai shayi da aljannu nan mai ina gaida muhammadu dan bare bari ina gaida ambuka senegal ina gaida Ali Bahari Senegal ina gaida Tango kane na ba ina gaida Maliki kane na ba ina gaida Muhammadu wanda ka zama Lagos amma yanzu yana ba ina gaida Alhaji Hamza a ina gaida Rahamu a ina gaida Sala Major a Biyaso Hamid na ga kana rigo ban mance da ka ina gaishe ka wancan Alhaji Amman nan yamma ina gaishe shi kai duk wanda bai jana na ambata suna ne ina gaida kowa da kowa Allah ya bar sa Allah taimaka ka azan barka ina gaishe ka kuna tare da isa bukar tsoho ka aulun mai mai jamboriyar nijar salamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu barkamu da waraka doh hausa radio ina yi muku fatan alkhairi eh, ina gaida yan jihar da magaram gabaki ɗaya da sauran jihohinmu na ƙasar nijar dubin gaisuwa da fatan alkhairi eh, sunushi maɗattai isu maɗattai ina mika muku saƙon gaisuwa da fatan alkhairi madadin ku ina gaida dukkan yan jihar da magaram ina gaida yan maɗattai gaba baki daya ina gaida yan group group da yan fada fada ga baki daya abokina ibrahim haruna kungira ina mika sakon gaisuwa zuwa gare ka da dukkan yan uwa da abokan arziki da suke cikin wannan gida mai albarka ina muku fatan alkhairi alkali baba liman ina mika sakon gaisuwa ta zuwa gare ka da dukkan yan uwanmu yan najeriya ga baki daya sakon gaisuwa zuwa gare ku daga naku samaria haruna idris Assalamu alaikum wa rahmatullah shafin Hausa Radio Tehran mai magana Uda Mamadu a Jetkori a karamar hukumar Gidigir a jihar Zandar a jamhuriyar Niger. Da yake yau Juma'a ne zan yi amfani da wannan dama in gaida 'yan uwa da amannan arziki. Farko ina gaida jagoran shirin Malam Hassan Barka da babban abokina Ibrahima Haruna Bingirawa da Sanusi Madatte da Isuhu Madatte da Tasiu Anguwar Tudu da babana mamadu Dan Bare-bari wanda yakin Yame da Isa Bukar Tsoho Mai Albarka da Iliya Mai Kanti da Shayi Garkin Daura da Haddabi Mai Kwamfuta Ahmed Ladan Girkau da Gwani Ali Lawan Gamadan. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh sashen Hausa na gidan rediyo ta shirar mai albarka mai magana Hamisu mai dan kuka shugaba na kungiyar masu kira da sauraron radiyo rashin da magaram to tun da muna cikin karshen mako za mu isar da sakon gashe gashe da abokan arziki musamman ma yana gaida shugaba na kungiyar ta masu kira da sauran radio nijar gaba ki da raba mai aski ina gaida dazuman taksim mutum mai hada hulɗa na kungiyar masu kira da sauran radio ina gaida baba isa magatakara na kungiyar masu kira da sauran radio ina gaida suleiman dan minista majin kuɗi na kungiyar masu kira da sauran radio ina gaida usaini sitar kasuwar kwalliya ina gaida akwai mai aski ba da raka ina gaida baba ya gambatuniya ina gaida solution na madattai ina gaida tasu na tudu ina ina gaida ibrahim mai gaskiya tashar fada mata mai ina gaida sadi sa'idu daura ina gaida ila mai shayi garkin daura ina gaida kaɗuwar diga ga dan mulanin warji da dukkan mambobi na kungiyar masu kira da sauran radio na afirka da na nan garin da magaram ga baki daya sashen hausa na gidan radio iran suna na sanusi madattai daga nan jihar da magaram a jamhuriyar niger a yau na shigo wannan zaure ne dauke da sakonnin sada zumunta zuwa ga 'yan uwa da kuma abokan arziki da farko akwai isuhu madattai da magaram magaram usaini star gawan kwalliya da magaram yakuba mai aski ba da raka ta tasu ango tudu da magaram akwai hassan ilaji umar anan da magaram sai kuma kabiru sula usman anan da magaram ba kuma zamanta da Abdulrahman wanda aka yi san da gibiya ba akwai miji soja mai adaidaita sannan ina mika sakon gaisuwa zuwa ga mati dan kore bilma garin dawa akwai kuma uda mamadu ushat kori sai kuma haruna ibrahim mai anguwa bingirawa sannan ina mika gaisuwa zuwa ga mamman binya yakubu awashe ba kuma manta da tsohon mai albarka tare da alhaji amman tali waɗanda suke a birni na yamai ba sannan ina mika gaisuwa zuwa ga alkasim baba liman ahra a agadas akwai alkasim a can agadas din sai city tayar tare da banzema a agadas ba kuma zamanta da shugaba iliya mikanti da shahi garkin ba akwai ilyas yakuba digawa akwai haɗabu mai kwamfuta mai yama sannan akwai nazifi ibrahim rigar malam shagari sai kuma gwani lawan ali gama dankura akwai ahmad ladan girkau da dukkan al'ummar da ke sauraron wannan tasha sanusi maɗaɗe da magaram ina gaida su assalamu alaikum biyu hausa mai magana sunana abdulmana mai yantuwa rak da maganin da farko a gaida mun shugaba rabu mai haske a gaida mun idi kore ana mai ramutuwa rak a gaida mun dazuman kasi mutu a gaida mun hawala gurgas a gaida mun lawan dan bada da aguwa a gaida mun ɗari mai kwamfuta mai yamma daukar gamma a gaida mun tsoho mai albarka a gaida mun kowa da kowa da suke sauraron a halin yanzu mai magana abdulmana mai ramutuwa rak da maganin ku tashi lahiya. to da fatan illahirin waɗanda aka gaida sun ji wannan saƙon kuma ina ga da kai ne ma shirin na yau ya kammala sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa nake cewa a yi ƙarshen mako lafiya. To yanzu kuma shirinmu na gaba shine shirin na makoyi harshen Farisanci Ta da Abdullahi Salihu Katsina. آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی Bismillahir Rahmanir Rahim jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen Farisanci. Da da Allah Ubangiji a yau za mu shiga cikin darasi na hamsin da takwas inda za ku ji cewa a yau dai Muhammad ya yi tattaki zuwa kasuwar Tehran wadda ita ce kasuwa mafi girma a wannan birni wadda kuma ita ce ɗaya daga cikin kasuwanni mafi tsufa a Iran baki ɗaya. Duk da cewa kun ji cewa a lokutan baya Muhammad ya je wannan wuri ya kuma ga abubuwa da dama da suka birge shi a cikin wannan kasuwa. Daga cikin abin da ya gani har da wani allo wanda aka yi zane-zane a kansa. Ya sake komawa domin ya tabbatar da abin da ya gani a kan wannan allo da aka yi zane shin menene ta saboda haka sai a kasance tare da mu a cikin wannan shiri domin jin yadda ta kaya tsakanin sa da mai shago amma kafin lokacin sai an fara jin dukkanin kalmomin da za a amfani da su a cikin shirin kamar haka. سلام سلام علیکم بفرمایید بسم الله خوش آمدید برکه دزوا فرش در دومه فرش ها در دومومی قیمت پراشی قیمت چند است؟ نوانی پراشن کدام ونی قرمز جه کوچک کرمی تابلو الو نقاشی زنه مثل تمکر تابلو فرش الان در دومه قیمتش پراشنسا دو میلیون ملیم بیو تومان کدن تومان ابریشم الحریری هنرمند مسنی هنرمندان مسنه تبریز برنن تبریز کاشان برنن کاشان آنها بافتند سو سنساکا آنها می بافند سو سنا ساکاوا گران mai tsada Zibo. mai kyau Sokor. aikin ƙololuwa واقعا sosai Arzon. mai sauƙi بیایید کزو با من دنی یک میلیون میلیون بیا موزه ورن تاریخی موزه نقاشی ورن تاریخی نه زنه زنی هنرمند مسنی هنرمندان مسنا To madalla bayan da aka ji kalmomin da za a yi amfani da su a cikin wannan tattaunawa yanzu kuma sai a biyo mu domin jin yadda ta kaya tsakanin muhammad da kuma mai shago a cikin kasuwa سلام آقا سلام بفرمایید خوش آمدید قیمت آن فرش کوچک چند است؟ کدام؟ آن فرش قرمز کوچک؟ نه این فرش این که مثل یک تابلو نقاشی است بله آن یک تابلو فرش است قیمتش دو میلیون تومان است دو میلیون تومان؟ بله آن فرش ابریشم است هنرمندان تبریزی آن را بافتند خیلی گران است اما واقعا زیبا است یک شاهکار است البته ما فرش های ارزان هم داریم با من بیایید این فرش ها هم بسیار زیبا است این فرش یک میلیون تومان است این هم ابریشم است این هم فرش تبریز است نه این فرش کاشان است فرش کاشان مثل فرش تبریز خوب و زیبا است. فروشگاه شما مثل موزه نقاشی است. هنرمندان ایرانی فرش های زیبایی می بافند. تو ما این ینزو کما گا تتونا و کما یدا تا گودانا ا سکانن محمد می میشاگو اما دا ترجمه تا اسکن هرشان هاوسا سلام آقا سلام علیکم ملمی سلام بفرمایید خوش آمدید علیکم السلام بسم الله برکت زوا قیمت آن فرش کوچک چند است نو نه پراشن وچن در دومر کرمه کدام آن فرش قرمز کوچک و نه وچن در دومر کرما می لون جه؟ نه این فرش این که مثل یک تابلو نقاشی است آ ونن در دومر یای کما kama da زانه زنی بله آن یک تابلو فرش است قیمتش دو میلیون تومان است ای wancan wata darduma ce mai kama da allo farashinta miliyan biyu ne na tuman do miliyan tuman tuman miliyan biyu bale آن فرش abri است هنرمندان تبریزی آن را بافتند ای وچن در دومر الحریری چه ماسو نه برنن تبریز سکی ساقاتا خیلی گران است اما واقعا زیبا است یک شاهکار است حقیقه تنا da اما اما تنا da کیو سوسی البته ما فرش های ارزان هم داریم با من بیایید کود که مو muna da dardumomi masu arha ka biyo این فرش ها هم بسیار زیبا است waɗannan dardumomon ma suna da kyau sosai این فرش یک میلیون تومان است این هم ابریشم است wannan darduman ma farashinta tuman miliyan ɗaya ne ita ma ta alhariri ce این هم فرش تبریز است؟ ون ما در دومر تبریز چه؟ نه این فرش کاشان است فرش کاشان مثل فرش تبریز خوب و زیبا است اا ونن در دومر بینن کاشان چی؟ در دومر کاشان کمر در دومر تبریز تنه ده کیو برای فروشگاه شما مثل موزه نقاشی است. شاگنکا یای کمادا ورن اجه یکن تاریخی نزان زانی. هنرمندان ایرانی های زیبایی می بافند. ای کن هنو na ایران. سنا ساقا در ماسکیو. ماسکیو. madalla to kun ji cewa muhammad ya tsaya yana kallon waɗannan dardumomi da idan basira ya kuma sa hannunsa ya diba ya tabbatar da cewa hakika saƙar da aka yi wa waɗannan dardumomi saƙa ce da aka yi ta da basira ta ƙololuwa saboda haka hakan ya birge shi matuƙa ya tsaya yana kallon yadda aka yi amfani da salo na zane-zane wanda kuma dama masu sakar dardumomi a iran sun shahara ta wannan fuskaci akan haka muhammad ya kasance ɗaya daga cikin mutane waɗanda abin da suka gani a iran ya ƙawatar da su bilhassali ma ya kasance ɗaya daga cikin mutane da ke kiran 'yan ƙasarsa zuwa iran domin diba kayayyaki da ake yi a nan domin kai su zuwa ƙasashensu a matsayi na mu'amalar kasuwanci. To da yake lokacin da muke da shi ya kawo jiki a nan za mu dakata, amma kafin mu kwana da ku baki ɗaya sai an ƙara jin maimacin tattaunawar kamar yadda ta gudana a cikin harshen Farisanci. salom آقا سلام بفرمایید خوش آمدید قیمت آن فرش کوچک چند است کدام آن فرش قرمز کوچک نه این فرش این که مثل یک تابلو نقاشی است بله آن یک تابلو فرش است قیمتش دو میلیون تومان است دو میلیون تومان؟ بله آن فرش ابریشم است هنرمندان تبریزی آن را بافتند خیلی گران است اما واقعا زیبا است یک شاهکار است البته ما فرش های ارزان هم داریم با من بیایید این فرش ها هم بسیار زیبا است این فرش یک میلیون تومان است این هم ابریشم است این هم فرش تبریز است؟ نه این فرش کاشان است فرش کاشان مثل فرش تبریز خوب و زیبا است فروشگاه شما مثل موزه نقاشی است هنرمندان ایرانی فرش های زیبایی می بافند تو مدلله تو اما waɗanda da waɗanda suka taimaka wajen haɗa shirin fefe ne abdullahi salo ke makwatan alheri a tarbe mu a mako na gaba To da wannan ne kawo karshen abin da za mu iya gabatar muku amma da kuma sauran 'yan dakikoki ga takaitattun labarai. jagoran juyin halin musulunci na iran ya jaddada goyon bayan iran ga al'ummar falasɗinu a jawabin da ya gabatar a lokacin karbar bakuncin jakadu da wakilan ƙasashen musulmi a birnin tehran da kuma baƙi da suka halarci gasa alkur'ani mai tsarki na ƙasa da ƙasa tare da tunawa da ranar da aka aiko ma'aikin allah mai tsira da aminci da iyalan gidansa wato yombul mab'ath jagoran juyin halin musanshin sai da aliyu khamna ya tabbatar da cewa iran a hakikanin gaskiya ba ta tsoron kowa tana kuma kare al'ummar falasɗinu ta hanyoyi daban-daban saboda haka ne ya sa makiya suke ɗaukar matakan tursasawa a kanta jagoran juyin juya halin musulunci na iran ya mika sakon taya murna ga al'ummar iran da al'ummar musulmin duniya ga baki daya dangane da wannan biki na rana aiko ma'aiki mai tsaya da aminci da iyalan gidansa wata babbar baiwa ce da allah ta'ala yi wa dukkan bil'adama kuma ita ce ni'ima mara misaltuwa jagoran ya da cewa akwai dubban kyawun abubuwan da ke cikin alkur'ani mai tsarki kuma koyarwar addinin musulunci na hakika waɗanda aikin annabci ya zo mana da su yana ƙalubalantar rarrabuwar kawuna da koma baya da rauni a fagen ilimi da aiki an buɗe taron ƙungiyar ƙasashen afirka a birnin addis ababa a jiya asabar ne dai aka bude taron kungiyar tarayyar afirka a birnin addis ababa domin tattauna manyan kalubalen da nahiyar take fuskanta a yayin jawabin buɗe taro babban magatakardar majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya kira ga kungiyar da ta ƙara himma wajen tabbatar da zaman lafiya a yankunan da ake rikice-rikice daga cikin muhimman kalubalen da ake fuskanta a nahiyar da akwai fari a yankin zirin afirka fadace-fadace a ƙasar demokuraɗiyar congo da kuma ta'addanci a yankin sahel da akwai shugabannin ƙasashe talatin da suke halartar taron na addis ababa babban magatakar takardar ƙungiyar majalisar ɗinkin duniya kuma ce a halin da ake ciki yanzu al'ummar nahiyar da sun kai biliyan ɗaya da rabi suna fuskantar ga garumar jarabawa ta fuskoki da dama tun a ranar juma'a ne dai wasu shugabannin gabashin afirka suka yi wasu taruka na bayan fage a addis ababa din da mayar da hankali akan yin kira ga 'yan tawayen m23 da su janye daga wuraren da suka kama a cikin kasar jamhuriyar demokradiyyar congo shi kuwa firaministan kasar habasha abi ahmad ya jinjina wa kungiyar ta afirka ne a karo ta taka dangane da batun zaman lafiya a yankin tigray to ya zama wajibi in jalin zamun shirin iban kwana da kugan lokacin da aka ɗira mana ya riske mu a tarbe mu a shiri na gaba domin jin mu ɗauke da wasu a nan shirye-shirye amma kafin nan a madadin ba adam da kuma labaran duniya ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin yanar gizo wato www.hostv1.ng a huta lafiya.